Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rido amfani Saroniya Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da maryam dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar wato ranar laraba 25 ga watan mayu to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran dakarun iraki tare da na 'yan shi'a sun fuskanci cirjiya mai karfi a kokarin da suke yi na kwato birnin fallujah Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa an naɗa Maulawi Haibatullah a matsayin sabon shugaban ƙungiyar. Ministocin kuɗin ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin euro sun cimma yarjejeniyar ragewa ƙasar girka basussukan da ake binta. To kanin labaran kenan. To ko me yasa wasu ke ganin matakin hana kiwo da jihar Ikiti ta ɗauka bai dace ba? Domin ƙasar nan ta kowa da kowa ce. To ko me kuma ya sa wasu masana ke ganin rikicin PDP illa ce ga demokradiyyar Najeriya? Ta kasa ma tsayawa ta yi babban muhimmin abin da ake bukata da ita shine ta ba da hamayya ta jajircewa mai ma'ana. za kuma ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan cikar buhari shekara guda basu gadon mulki wannan nasara na ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana ya sa hanyoyi da yawa da da suke kullum tattalin arziki ya bude hancin da shi mai gida yake maganan yana yaka ya sa a bincika mashi a bankuna ya gani sannan idan mun je jamhuriyar niger za a ji cewa an yaye 'yan sanda wajen 1,522 don jaddada tsaro kuma kamar kowace ranar laraba muna tafa da shirin himma ba ta ga rago na ladan ibrahim a yawa amma duk waɗannan fa sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran dakarun iraki tare da na 'yan shi'a da ke mara musu baya sun fuskanci cirjiya mai karfi a hare-haren da suke kaiwa don kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan ISIS da ke rike da shi tun cikin shekarar 2014. Hukumomin ba da taimakon jin kai na nuna damuwarsu akan cewa faɗan ka iya haddasa hasarar rai ganin yadda 'yan ISIS ɗin ke amfani da farar hula don yin garkuwa da su. Kuma an samu rahoton da ke cewa suna hana iyalai tserewa daga faɗan. Firayim Minista Haidar al-Abadi ya sanar da kai farmakin a farkon wannan makon ya kuma lashe takobin cewa nan ba da dadewa ba za a ga tuta Iraki a faɗin birnin. Gwamnatin Abadi ta matsu ta ga an samu nasara bayan da ta kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin jam'iyyun siyasa da kuma gazawa wajen daɗaɗawa malamin nan na Iraki mai kare haƙoƙin talakawa Muktada al sadr Sadir ya haddasa wasu jerin zanga-zanga kan tituna a kan ƙin amincewa da gwamnatin ƙasar wadda ta ji jiki wanda ya janyo tashin hankali a yankin cikin makon da ya gabata har mutane akalla hudu suka rasa rayukansu. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa an naɗa Maulawi Haibatullah akzunda a matsayin sabon shugaban ƙungiyar biyo bayan mutuwar Mullah Akdar Mansur. a wata sanarwar da ta fitar yau laraba da harshen fashtu 'yan kungiyar taliban sun kuma tabbatar da cewa an kashe mansur a wani harin jirgin sama mara matuƙi da amurka ta kai cikin makon da ya shige a shekaran jiya litinin shugaban amurka barack obama ya tabbatar da cewa an kashe mansur saboda yana da hannu a wato yana da hannu ko kuma yana da hannu an same shi a wato a kokarin da ake yi na wato hana barnar ah, da suke yi a kasar sabon shugaban na kungiyar taliban a da shine mataimakin mansur tare da sirajuddin haƙani shugaban haƙani sai dai har yanzu haƙani na nan rike da mukaminsa yayin da aka naɗa ɗan wanda ya fito da kungiyar mulla yaƙub a matsayin mataimaki na biyu na ga shugaban kungiyar sanarwar ta yau laraba ta fito ne bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake na kungiyar taliban ya kashe akalla mutane sha ɗaya tare da raunata wasu da dama a kabul 'yan sanda a afghanistan sun ce harin ya wato an auna shi ne an auna ne da wata mota wanda take dauke da jami'ai da ma'aikatar wato da ma'aikatar na ma'aikatar shari'a kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministocin kudin kasashen da ke amfani da takardar kudin euro sun ce sun cimma gagarumar nasara wajen cimma yarjejeniyar ragewa kasar girka sakan da suka yi mata katutu bayan sawo'in da suka kwashe suna tattaunawa a birnin brussels a daren jiya talata Asusun ba da lamuni na duniya da ake kira IMF a takaice ya buƙaci a rage wa Girka bashin da ke kanta a wani mataki da asusun na ba da lamuni ya ƙara ɗauka da taimaka mata da kuɗaɗe don ta da komaɗa tattalinta na arziki. Girka za ta karɓi kashin farko na kuɗi dala biliyan dubu sha ɗaya da miliyan hudu a cikin wata mai zuwa. biyo bayan amincewar da tarayyar turai ta yi da kokarin yin garan bawul ta fuska tattalin arziki da ƙasar ta girka ta yi kwanan nan Wannan shi ne taimako na baya-bayan nan cikin shekaru shida da Girka ta samu, ƙasar da ta yi ta fama da matsalolin tattalin arziki wanda ya jefa ta cikin bashin da yawansa ya rubanya kuɗin da ke shiga a cikin ƙasa hau kashi 180. Wasu masu zanga-zanga da suka fusata a jihar New Mexico ta nan Amurka jiya sun hargitsa gangamin yaƙin neman zaɓe na Donald Trump. inda suka fasa shingayen da aka kafa a kan hanyoyi 'yan sanda da yawa ya yawancinsu a kan dawaki sun yi ta jan kunnen masu zanga-zangar a kan cewa kada su kusanci wajen da trump yake inda magoya bayan shi suka ja layi don shiga wajen wato don hana shiga wajen taron masu zanga-zangar sun zo dauke da alluna dauke da rubuce-rubuce na bayanin cewa trump dan wato trump dan e, karya ne da kuma masu cewa ya isa haka nan haka kuma sun ƙona rigunan da ke da rubutun da ke nuna taken cewa za mu sake maido da wato martabar amurka suka kuma yi ta jifar 'yan sanda da wasu abubuwan konewa an sami rahoton da ke cewa masu zanga-zangar sun yi ta jifa da kwalabe da duwatsu inda har suka lalata ɗaya daga cikin kofofin gilashin cibiyar tarurruka da ke garin albuquerque an sha labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji sakamakon kashe wasu mutane da aka yi a jihar Ikiti wanda ake zargin wasu fulani ne da aikatawa gwamnan jihar ya ce zai hana kiwon shanu a jihar baya ga wasu matakan da zai ɗauka wannan ya jawo martani daga sassa daban-daban kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu a lagos babangida jibirin ya aiko mana gwamna ayo dele fayoshe ya furta hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar jaje a wani ƙauye mai suna oke ako inda ake zargin fulani sun kashe wasu mutane guda biyu 'yan asalin garin tare kuma da raunata wasu gwamna ayo fidele fayoshe ya ce I will give you all the logistics. I will support you. Anywhere you find a cow that is grazing unnecessarily on our ways, on our attention, we will bring them down. Ya ce gwamnatinsa ba za ta zira ido wasu mutane na kai hari ga al'ummar jihar ba don haka ya baiwa 'yan katu da gora da ke jihar damar kashe wani sa da aka samu yana kiwo a jihar ba tare da izini ba ya ce nan gaba ma kaɗan zai aike da doka majalisar dokokin jihar da zummar kawo ƙarshen kiwace-kiwacen fulani a jihar tuni dai ƙungiyar miyatti allah ta ƙasa da kuma al'ummar najeriya suka fara mai da martani game da wannan kalamai na gwamnan jihar ayo fayoshe a cewar sarkin fulanin shagamu alhaji salisu garba ba shan kai wannan ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan gwamnan na jihar ikiti abu da yake ba za mu gwamnatin maganin wannan abu saboda abun da abun da ke shi ba wasa zaman lafiya bane da koya su ma al'ummar gari suka ji kalaman na gwamna Ayo Fayoshe shugaba ko da gwamna ba wanda ma bai kai gwamna ba ko da kansala yayi wannan magana ya cika kansalan marasa hankali bare gwamna domin kasar nan ta kowa da kowa ce to ai yana son ya kawo biyafaran ikiti kenan gaskiya wannan magana da ya faɗa ba magana ce ba ta saurare don abu ne wannan yake zo haddasa yaki a mutanen kudancin najeriya ta yamma da mutanen arewa yanzu dai abin jira a gani shine matakin da gwamnatin tarayya za ta dauka musamman game da kalamai irin na gwamna akan wani jinsi na al'ummar kasa a daidai wannan lokaci da gwamnati ke fafutukan kawo karshen rikicin boko haram da kuma na tsagerun yan niger delta baban ya ci amurka daga lagos zuwa a gaida baban gida sai kuma batun rikicin PDP wanda wasu ke ma ganin hakan ba alheri ba ne ga ci gaban demokaradiyya a Najeriya. Daga kanan dabo ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. rikicin taron kolin pdp da ya faskar a birnin fatakul na jihar rivers a asabar ɗin makon jiya shine ya haifar da sabon shugabanci karkashin tsohon gwamnan kaduna amen makarfi bayan sanar da rushe alimala sharif a matsayin shugaba ko da ke suma bangaren alin sun nuna turjiya hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da tsagin jeri gana suka yi nasu taron a can abuja kuma suka ayyana sanata ibrahim mantu a matsayin shugaba al'amarin da ya samar da shugabanni uku ga pdp yanzu haka dai a jiya talata kotun tarayya da ke lagos ta ce rushe almar shirif haramun ne kuma ta mayar da shi kan kujerarsa sai dai masana kimiyyar siyasa na cewa wannan cece kuce na dakile jam'iyyar daga sauke nauyin hamayya da ke kanta farfesa kamil sani fage malami ne a jami'ar bayar kano ta kasa ma tsayawa ta yi babban muhimmin abin da ake bukata da ita shine ta ba da hamayya ta jajircewa mai ma'ana domin a tsarin demokradiyya hamayya kamar gishiri ce a cikin miya wato tana ƙara tafi da tsarin demokuraɗiyya. Wannan ƙalubale na PDP ya zo ne bayan da jam'iyyar ta kammala zaɓukanta na shugabannin mazaɓu ƙananan hukumomi jihohi da shiya. Har ma daraktan cibiyar binciken siyasa da demokuraɗiyya a nan Kano Abbati Bako ke cewa. Akwai dama-dama idan ka dubi jihohi talatin da shida da Abuja za a ga mafiya yawan jihohin a sun yi abin salami lafiya. tunda political damage control ne wannan ma'ana tsare-tsare da gyare-gyaren da ike na kurakuran da suka yi a baya za ka iya cewa gwamma yau da jiya sai dai farfesa kamil sani fage ya yi tsokaci dangane da yiwuwar samun sulhu ga waccan rigima da ta barke a sama yiwuwar sulhun shine za a iya yiwuwa zai iya yiwuwa tilas za ta sa su zo su haɗu a guri ɗaya sai dai kowanne ba zai narke yanzu za ka ga su irin su jeri gana din suna magana su ne iyayenta su ne wato usulinta su ne tushenta za ka ga zai wuya su zauna kan tebur ɗaya a bisa ne da zuciya su amince da irin su majishari wanda suke ganin shi ne wanda har an fara magana tsakanin ɗan jam'iyya ne da agolan jam'iyya. to amma guda cikin iyayen na pdp suna lami dana cewa. don ilimin a pdp babu da hidomoki ne ba ta mulkin amma ake wani rigima ba ta mulki fa amma kowa ce ita yake so saboda haka karfin jam'iyyar ne tasirin gyaran pdp da sulhunta 'ya'yanta wadda zai ba ta damar komawa madafin iko na da nasaba ta kudda kudda mizanin aikin jam'iyyar apc da ke kan karagar mulki in ji malam abati bako abu ne da ike ba za ka iya auna shi a yanzu yanzu ba abu ne da ike hasashensa da kirdarin da za ka yi masa sai da allah nan da shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da rabi malam abbaci bako kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. To a gaida kwari sai kuma batun cika shekara guda basu gadon mulki na shugaba Muhammadu Buhari Najeriya wanda tuni ma ya janyo bayyana ra'ayi daga 'yan ƙasa. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga wakilin Nasiru Adamu Ilikaya. ba wani ma'auni ko shirin baje kolin nasarorin da gwamnatin buhari ta cimma daga bangaren gwamnatin in ka ɗebe kwarin gwiwar lamura za su daidaita nan gaba kaɗan ciki ko har da raguwar farashin litar fetur da baki yawanci ya zo ɗaya shine sararawar lamura daga zulumin hare-hare da kashe mutane haka kurum daga 'yan boko haram kama abin da dattijan arewa shag yakubu musa hassan katsina ke cewa bara kamar war haka hatta bautar da za a yi wa allah subhanahu ta'ala ta kai ga cewa ba ma sauran mutane mabiya ba ta manyan malamai da manyan limamai za su tafi coci-coci a cikin tashin hankali waɗansu ba za su iya zuwa coci-coci ba haka kuma masallatayya ta kai ga kamar ramadan ɗin nan da za mu shiga masallatai da dama an rufe an daina tafsiri an daina jam'i To samun wannan nasara na ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana ya sa hanyoyi da yawa da da suke kulle na tattalin arziki an buɗe makarantu da dama da da suke kulle yanzu an ci gaba da karatutuka a kansu wuraren ibada masallatai da coci-coci yanzu ana zuwa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a yi ibada a roƙi Allah subhanahu ta'ala wannan ga mai hankali ba karamar gagarumar nasara ba ce muka samu a cikin wannan gwamnati wadda take ainihin cika shekara guda. A nasa tabaran wani dattijan tsohon ministan kasuwanci injiniya Mustapha Bello na ganin gwamnatin ta yi kuskure a lokacin da ta hana shigarwa ko ɗaukar dala a bankuna. Kan haka ya sa darajar naira ta sunkuya kwarai da gaske. Ni ina tabbatar maka wannan ɗari uku da wani abu da mutane ke biya akan dala ba shine ainihin kwatankwacin darajar naira ga dala ba. Ni na yi imani imani da inda ba a taɓa waɗancan kuɗaɗen da suke ajiye a bankuna ba wallahi da har yanzu muna nan a ɗari da hamsin ɗari da sittin ɗari da saba'in ɗari da tamanin to akan hakan abubuwa suka dinga tashi mutumin da ke noma tumatur in kai magana da shi ya ce maka ai kuɗin motan da yake shiga ya tashi shi kuma mai mota ya ce ai man fetur ya tashi gashi nan cin hancin da shi mai gida yake maganan yana yaka ya sa a bincika mashi a bankuna ya gani in baka ba da wani abu tsakanin ɗari biyu da gwamnati ke saidawa da ɗari uku da hamsin ko arba'in da ake saidawa ba za a baka ba kuma waɗanda za su amfana irin wannan abin da ke faruwa indiyawa ne da mutanen da ya ba su da kishin ƙasa kwanda a bar wannan nairan ta nemi nata matsayin da kanta da za ta dawo kusan 180 ne. Shi kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Leba Abdulkadir Abdulsalam ya ce yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buhari na buƙatan gyaran fuska. In za a yi faɗa da rashawa dole a samu doka mai tsauri wanda zai sa in an ka kama ka in ka biya a daɗa ɗore ka. Abu da ake cikin yanzu in aka saci kuɗi aka kama ka aka kai ka kotu za a baka beli shi ke shiru daga baya sai mu iske ka senate ko mu iske ka shugabancin kasar nan saboda haka adalci babu duk da kalubalen tattalin arziki shugaba buhari na da ta goma shi a wajen talakawa in an duba yadda suka kimara baya ga yajin aiki da zanga-zangar da 'yan kwadago suka janye kwanan nan nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Nasiru sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka yaye 'yan sanda wajen 1,522 don tunkarar matsalar Boko Haram da sauran kalubalolin tsaro. Daga yamai ga wakilin Musula Barma. ɗazu kenan a farfajiyar makarantar horon 'yan sandan Nijar inda hukumomin tsaron ƙasar da dangin ɗaliban da suka gama karatun aikin 'yan sanda suka hallara domin bikin yaye waɗannan ɗalibai 1,522 ciki har da mata 80. Waɗannan sabbin 'yan sanda sun haɗa da kwamishinoni 28 da hafsoshi 53 da inspekta 512 da jami'an kwantar da tarzoma kimanin 921 yayin da hudu daga cikinsu aka bayyana cewa sun rasu a dalilan rashin lafiya ko hatsarin da suka ci karo da shi a lokacin da suke ɗaukar horo. Kakakin hukumar 'yan sanda kyaftin mai nasara Adili Toro ya bayyana cewa bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yau za a ci gaba da ɗaukar ma'aikata domin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyarsu. Eh, yaran wani da kuka gani dai akwai eh, gardien de la paix cikinsu akwai inspecteur de police akwai officier de police kuma akwai commissaire de police. Wani da kuka gani dai yau sun kai shekara biyu suna samun horo bisa kan aiki na 'yan sanda to yau bayan shekara biyu sun kare formation wannan tasu eh, ministan namu na interior wanda ya hita shine hasumi masudu a lokacin shi don ka an ba da karhi kwarai ya taimaka kwarai bisa kan a ci gaba da doka 'yan sanda da yawa a ci gaba da doka soja da yawa fiske eh, ba kama da akwai wanda za su fitowa kuma zuwa gaba insha Allah Allah su ya da. Wannan ita ce rundunar 'yan sanda mafi yawan jami'ai da aka horar a wannan makaranta tun bayan da aka kafa ta a 1965 kuma a cewar daraktan makarantar muhammad lawali madugu yana da cikakkiyar yarda da ababen da aka koyar da waɗannan sabbin 'yan sanda domin tabbatar da tsaro yaƙi da ta'addanci yaƙi da masu fatauci miyagun ƙwayoyi da makamai kula da sha'anin sukuri ayyukan bincike da dai sauransu saboda haka ya gargaɗi sabbin jami'an su yi amfani da abubuwan da suka koya a tsawon wannan horo don cika aiki ba tare da wani kure ba nuna kwarewa da mutunta 'yancin dan adam ya zama wajibi a gare su sannan ya ce yin hakan shine kare mutuncin aikin ɗan sanda ministan cikin gida bazum muhammad da ke jagorancin wannan biki ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin bayar da dama ga 'yan sanda su gudanar da aikin tsaro cikin kyaukyawan yanayi sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida barma, yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. A cikin shirin da muke tattaunawa dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni kasar Canada a birnin Ottawa wato Dr. Nasir mai nasara. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Dr. ke muna bayani akan abin zaman gari kuma yau za mu dubi yadda ake samun abin zaman garin ne wato masu gidan rana da kuma shi kanshi cimaka wato abinci. Idan mu koma kamar to magana abinci kuma. Eh. Muna samun tuwo mun samu su zogala mun ci kuli-kuli mun ci gyada ka zo kuma ga ka kwashe wannan tsawon lokaci ya, ya maganin batun ci maka yake eh to kasan shi abin da yake babbanta mu da nan take a can kamar kasashen kamar namu a afirka ko su nijar su burkina in kana da kaɗan hmm. raba shi kake da kowa kwarai shi ko a in kana da kaɗan ko kana da yawa zancen raba shi bai taso ba kaman bayya cikin kan mutum kana sadaka kaman sai ka ba ma wannan mutanen tunda ka san suna cikin matsala kana iya bada shi haka mai ba kamar na kasashen mu bane ba hmm. wannan shi ne na farko na biyu kuma akwai abinci bari in baka eh, wani eh, example yana ake ta bari in baka misali hmm. ka gani a nan eh shi mun na zance ma da yan uwana da na je Niger na ce musu kun gani hatsi mu da muke ci a Niger sai mun daka shi mun huda da san eh. muke ci musu to ku leƙa ku gani a nan sa ya hi kwayan tsada tunda duka abincin cikin disan yake hmm. ka gane wannan yana kagar zama sai nake ce musu ku iya leƙa ku gani lokacin muna yara akwai da wakai diyawa a gure ko ko akwai awakai ai disa ake ba su sai ka ga disa nan shi yake sa suke mai suke jiki suke walƙiya mm. amma ka gani mutum bai ya cin dissa sai in bashi lahiya sai a ce a mishi wani kunun eh, gumban kunun mm, dissa ka mm, gani dan amma a rayuwar mu ta kullum in ka ga mutum ya ce maka zai ce hatsin da ba a daka ba na fari cewa za a yi ko wannan mutumin matsala gare shi ko kwa san ba abin da mm, akwai wani abu da ke damunsa to ka gani ko eh. shi ko nan ka gani ko ko kamar in ka ji ma aikin ka yayi yawa zuwa kake ka siyo dusa mm. a dawa maka ko ka dawa ka ci sai ka ga ka gani ko ƙarfin jikin ka ya ba mm. to wannan duka shi ne bambanci duk da eh, kamfanin abinci da ake gani a nan abin ba ɗaya bane ba to ya abin samun shi ko kuma abin sayan shi abin sayan shi lalle kam ka gane a nan kasan tunda ina karatun tattalin arziki abin da muka gani a nan hmm. mutane in suka nema da neman wuya gare shi eh. in suka samu ba kullum ba suke tunanin gobe tunda dai sai ka ga mutum yana aiki a nan kamar yadda ake cewa mutum sai ya ɗauki hutu kasan kamar mu a can in ka ce za ka ɗauki hutu ciya aiki ko kai rago ne ko kwa kai baka aikinka. Duk eh. a nan sun yi aikin lallai sun yi aikin an samu ka gane. A shi ne ka gane hutun ya zama tilas tunda da dai kowa ya san sai ka huta za ka yi aikin kirki. Kwarai. Dai shi ne neman a nan na harin kana ba da kanka kwarai. Na biyu kuma ka san kana biyan eh, haraji. Haraji nan a nan kamar kamar babu kamar ba baka wasa da shi kasan akwai wani shugaban amerika da yake cewa amerikawa kamata su gane da a duniya abu biyu ne gaskiya hmm. in ka huda allah abu biyu ne gaskiya na hari za ka mutu na biyu za ka biya eh, haraji wannan kamar duk abin da kake yi mance su a kanka hmm, hmm. to haka ne amma ka gani mu ba mu da kamar a nijiyar ba kullum ba ne ba Ah, sai kana bi ka ce mutum ya biya sai ya ce to zai biya ko bai biya ba ko kwa shi ne dai yake babbanta mu mahi yawanci ah, na aka yi zancen samu a nan. Eh, eh, to yanzu nasiru ka kwana shekaru tara in wani daga nijar ya kira ka ce nasiru ina son zo ottawa domin eh. zama nemi abin zaman gari me za ka ce mashi na fari abin da zan tabe shi zan ce mashi ka san me ka zo nema nan in baka shirya ba eh, dangance da abin da za ka yi a nan kamar dai a ce ma dai in ba ka ce dai kawai dai zuwa ne za ka yi don an ce maka ko kaji ce mishi zan yi to yi nazari tukwa tunda dai in baka zo ba a shirye tana yiwa kamar mai ake cewa eh, miskila ya shiga cikin harkokin naka mm. wannan ne na hwari na biyu ce shi zan yi ka gani abin da yasa ni ma na zo nan na samu wuri ina tsammanin kowa ya iya zuwa nan ya samu wuri tunda dai Allah yana gani to yau ma kamar kullum lokaci mun halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin ƙarshen wannan tattaunawar da bakon namu yanzu a madadin bakon namu dr nasir mai nasara da julie gresham wata ba da umarni ta kuma daidaita sautin shiri ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta riga riga da busa shi ta riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana Sakonmu na farko a yau cewa yi muna jinjina wa gwamnatin Najeriya tare da dakarun sojin ƙasar da ke yankin Niger Delta da fatan za su ɗauki matakin da ya dace a kan tsagerin 'yan Niger Delta. Sako daga Safiyanu Gumel zangon daura da Mansur na Awwa zangon daura. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya zo daga Sala Muhammad Sala Damare Yola da Alhaji Ibrahim Damare inda suka ce haƙiƙa zaman lafiya ya inganta a jihar Borno tunda yanzu masu masarautar gargajiya suna komawa masarautunsu. ganin lamarin tsaro ya fara inganta Allah ya ƙara bamu lafiya amin. sakonmu na gaba kuma cewa yi ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye mu dage da yi wa ƙasarmu da shugabannin shugabanninmu addu'a ganin halin da ƙasar da kuma al'ummar ƙasar ke ciki musamman tsadar rayuwa da rashin abinci da rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu. Kuma gashi ana gab da fara azumin watan Ramadan. da fatan Allah ya kawo mana saukin duk abin da ya tsananta kuma Allah ya baiwa shugabannin mu ikon kwatanta gaskiya da adalci amin sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi sai kuma sakon Yahuza Sahabi dan daidai kan ba wanda ya ce hakika muna Allah wadai da kalaman gwamnan jihar ikiti na cewa Fulani su fita daga yankin da suke ko a far musu saboda haka ya kamata mahukunta su takawa gwamnan birki domin wannan yana neman ya kawo rikici a ƙasa baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi tabbas gina makarantar horar da nakasassu da gwamnatin jihar Nasarawa ta yi abin ayaba ne. Allah ya sa sauran takwarorinta na Najeriya su yi koyi don inganta rayuwar nakasassu. saƙo daga Sani Muhammad Shindo, unguwar karfin madaki a Bauchi. To yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya amma a takaice. A takaice, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ƙara yawan ministocin da ke cikin gwamnatin shi ta haɗin gwiwa, amma naɗin wani mutum mai ra'ayin riƙau a matsayin ɗan majalisar ministocin ƙasar ya janyo suka daga cikin ƙasar da ma wajenta. Netanyahu ya rattaba hannu a yarjejeniyar haɗin gwiwa ne a majalisar Isra'ila tare da sabon ministan nashi da aka yi ta takaddama a kansa a Vigdo, wanda ke shugabantar jam'iyyar Israel Baitanu. Lieberman yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi ƙaurin suna saboda irin lafazin ɓatanci da yake amfani da shi a jawabinsa kuma yana da ra'ayin riƙau sosai game da Falasɗinawa. Zai yi aiki a matsayin sabon ministan tsaron ƙasar inda zai taka muhimmiyar rawa wajen fidda muhimman manufofin ƙasar. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimarau da Usman Kabara za su gabatar. yanzu a madadin maryam dauda da taya na gabatarwa da julie lethal gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma anjima.